tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da sha takwas ga watan march shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fikihiyyatun jadida na fadilati sheikh muhammad hassan allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba karatun da ya gabata mun gabato da littafin muktasar sira na al'imamul mujaddid muhammad bin abdulwahab allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi a inda in ba manta ba malam ya kawo mana magana ne dangane da abin da ya shafi abu talib da kuma lokacin da ya kwanta cutan ajali har Annabi, rahama salawatullahi wa salamuhu alaihi ya je same shi suka tattauna. A lokacin na ce, Za ka so ka fahimci waye Abu Talib, menene matsayin sa Abu Jahal a wajen Abu Talib, amma wai yau ya samu matsala wai ga sun zo sun kewaye shi sun ce nasu ne kuna fahimtar wannan amma kafin su zo su samu su kewaye shi su ce nasu ne menene suka yi mashi har a waye gari mutum ya koma ya jahilci asalin shi daga ƙarshe in ba sa aka yi ba sai ya ƙarko irin na abu talib kun dai ji a karatun da ya gabata irin yadda suka zauna suka yi taro cewa muhammadu ya matsa masu sannan ya matsa ma hatta shugabanninsu bai da hikima wajen magana Yana yin abubuwa iri-iri wanda ba a yarda da su ba da dai sauran abubuwa da da yau ake gaya masu da'awa a fagage iri-iri to mun ji sun zo sun yi ma abu talib barazanan cewa ko dai ya ja kunnen annabi annabi ya daina abin da yake yi ko kuma su duka za su afko mai za su yi kace-kace da shi da dangin shi baki ɗaya. A farkon al'amari Abu Talib wannan barazana da suka yi sai razana, shi ne sai ya je samu annabi ya ce, To, kaga mutanen nan gafa irin matakin da suke nufin ɗauka, ina gani ya kamata ka sassauta annabi ya ce ji baffa da za a ɗauko rana a samun a tafi wata ɗaya tafin kaga zafi da sanyi sun haɗu ko wanda kowane ɗaya daga ciki azaba ne mai zaman kanshi ma annabi ce wallahi ba zan bar wannan addinin ba jama'a ka yake musulunci karka yadda barazana ko a samu wani tsagera mai tsiwa ya zo yana hayaniya na barko in sa'anka ne tanka mai in ba sa'anka ba ne kai biris shi kuna fahimtar wannan da kyau ko kai dai al'amarin addini kake e to fas da Mato umar ci gaba da abin da aka saka kawai to lokacin da abu talib ya lura annabi ba zai sauya daga yadda yake ba to shine muka ji wasu baitutukan waka ya ce wallahi lan ya silo ilaika bi jam'ihim hatta wasada bi turabi da fina fasda bi amrika ma alaika gadadatan wa abshir wa qarra bi dha bi dhaka minka uyuna wa da'awtani wa araftu annaka nasihi wa laqad sadaqta wa kunta tam thamma amina wa aradta dinan qad arabtu bi annahu min khayri adyanil bariyati dina. ولولا الملامة أو خزار مصبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا yake cewa wallahi in duk mutanen garin nan sun hadu su kawo hari domin su faɗa da kai ya wallahi ba za su iya ba har sai na yi matashin kai da ƙasa ka ci gaba da da'awa da yada addinin Allah babu wani jin ɗar a gabanka kai bushara, kuma hankalinka ya kwanta kana da dakari mai kare ka ka kira ni, kuma lalle na san kayi man nasiha ka nuna man hanyar tsira, kuma lalle yi gaskiya kuma ka ci kaɗa mai amana. Ka zo da addinin da ni na san cewa dukkanin addinan da ake a yau a duniya ba wanda ya kai nagartan naka. Amma ba don zargi a riƙa man gwalo cewa tsoho ya bi addinin yara ba, wallahi da ka same ni a sahun gaba cikin mabiyanka. Kun gano wannan da kyau ko? da yawa akwai waɗanda sun ɓata, wai suna tsoron kar ce sun je sun bi yara, ko kuma sun yi abin da yake kuskure ne daga baya su da kan sun gano ba haka ya kamata ba, maimakon su koma su gyara, sai su a'a su da su gyara gara dai su tafi akan kuskure. Allah za ka sani, addinin musulunci ba wasan ƙwallo ba ne, a je a gama kowa ya gidansu, <laughs> ba haka ba ne. ko ka bi Allah ko ka sa wasa ka mutu ka je lahira Allah madaukin sarki ya kona ka Shi ne kawai ana yin addini ne a birge Allah kadai in duk duniya baka birge kowa ba in dai ka birge Allah to baka da matsala amma an ka tsaya birge mutane karshen da kuma kana nan kana aikin ta Allah ne Allah shi kyauta to kun ji irin ta tabar zan da ya faru ko sun zo da barazana da bukatunsu Abu Talib bai masu ba hasali ma maimakon ya raunata da'awar da annabi yake yi wannan matakin da suka ɗauka sai ya ƙara ma da'awar ƙarfi ita dama haka gaskiya take lokacin da aka haɗe mata kai lokacin da ake kashe mata kuɗi za a yi faɗa da ita lokacin da ake haɗa mata ƙarfin iko da makirce-makirce iri-iri to lokacin ne ita kuma gaskiya take haɓaka Kuna fahimtar wannan da kyau ko? To, bari ku ji wani kissa lokacin da suka ga al'amarin annabi ba zai ja da baya ba an yi an yi a wargaza shi, kazan shi musulunci haka yake in ka toshe mai kofa ta nan ko sai buɗe can, kamar ruwa ne shi, ba ka iya hana shi gudana, in kana ganin ka toshe nan ko, to kana cikin haka wani rami kawai sai ga wani idan ruwan a wajen haka musulunci yake bayan da ka iya da shi ko dai ka bi ko ya wahalar da kai ina fatan mun gano wannan da kyau to da su ga wannan ba zai yiwu ba sai suka sake ka san in akwai fulam a sai a ɗauko fulam b ɗin to walam majtama'u a ah, mu'taminihim mu'minihim wa kafirihim ala man'i rasulillahi sallallahu alaihi wa wa sallama yayin da kabilan sa annabi suka haɗu mu'minihim waɗanda suka yi imani daga cikinsu irin sa ali wa kafirihim da sauran kafiransu ala man'i rasulillahi sallallahu alaihi wa wa sallama akan cewa za su ba annabi gudunmawa akan ya ci gaba da harkan addinin nan ijtama'ar quraish da su ma qurayshawa sai su kira nasu gagarumin taron fa ajma'u amrahum sai suka haɗa al'amarinsu ala Allah yujalisuhum cewa duk inda annabi yake zama da dangin shi to su kasu ƙara zuwa wannan wajen su zauna jama'a ɗabi'a ne fa na kafirai wai don kun samu saɓani da mutane wai sai ku ce wai hudda na addini kun yanki kuna fahimtar wannan da kyau ko ba taɓa wannan a musulunci ba ƙa'ida a musulunci wanda ake yanke hudar rayuwa da shi shi ne fasiki shi ma ba hudan addini ba hudda na addini hadda fasiki ana yi shine zai zo zai sallah zai zo zai ji karatu zai ji wa'azi zai ba da gudunmawa in wani al'amari ya tashi wanda ya shafi fannin addini za a mai gudunmawa na jaje za a jajanta mai kun gano wannan da kyau ku amma hudda na yau da kullun shine malaman musulunci suka ce wala hilla lahu suhubatu fasikin bai halatta buta da fasiki ba wala mujalisatahu ko zaman tattauna da shi kuna gano wannan amma wane ba fasiki ba ne sai kuka samu matsala a addinance wai sai ka ce wai barka datse alaka wannan ɗabi'a ne na arnan makka ba ta a musulunci gaba ɗaya ina fatan mun gano wannan da kyau shi ne suka fara samu annabi irin wannan takunkumi na yanke kowace irin hudda da mu'amala da su wala yubi'uhum sannan ba za su rika siye da saidawa tare da su ba wala yadkhulu buyutahum sannan ko zuwa gidajensu ma za su daina ba su ƙara ba hatta yusallimu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lil har sai sun mika annabi a kama shi a kashe shi kawai shine ka'ida ka ba mu shi mu kashe sannan sai ka zauna lafiya kun ga irin wannan dokan ta bacin har yau shine dokan da aka rika sa wa musulmi a ko'ina a duniya. In ba za ku ba da dama a karkashe mutanenku ba, to za mu sanya muku dokan ta ɓaci za a mai da ku saniyan wari. Mun gano wannan da kyau ku? Shi ne sai a ce za a sa muku takunkumi na ba za a ƙara hudun harkan soja da ku ba, za a sa muku takunkumi da zai rusa kasuwancinku dukkanin hudun ciniki ba za a yi da ku ba, za a sa muku takunkumi na kuɗin nan ba za ku ƙara tafiya daga ƙasansu daga ƙasanku zuwa ƙasashensu ba za a ƙara makala muku wani takunkumin da zai tabaibaye ku ta yadda kuɗaɗenku na ajiya da ke garuruwan can to ba za ku iya taɓa waɗannan kuɗi ku yi mu'amala da shi ba da sauran irin abubuwan takunkume takunkume iri-iri da arnan turai a yau sukan sa ƙasashe inda ya samo asali kenan Kuna fahimtar wannan da kyau ko? Wa katabu bi zalika sahifa, har suka rubuta takarda akan wannan suka adana ta. Fiha uhudun wa mawasik, ciki akwai alƙawura da kowanne daga cikin ƙabilolin kafiran Makka suka zo suka ɗauka. Allah ya min bani Hashim sulhan abadan, cewa ba za su karɓi sulhu daga ƙabilan banu hashin ba har abada, har sai sun zo sun masa abin da su suke so. Wala ta'khuzuhum bihim ra'afa, kuma ba za su sassauta masu ba, hatta yusallimuhu lil qatli har sai sun miƙa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an kashe shi. Kun gano wannan da kyau ku? Wannan shine ƙa'ida, in dai kuna nema a ci gaba da hudan zamantakewa, na arziki da ku ƙa'idan shi ne ku ba da Muhammadu a kashe shi saboda shi kaɗai a duk maka ya zama matsala kuna fahimtar wannan da kyau ku shi ne matsala shi za ka gode ma Allah in kana addini aka ce kowa yana cewa kai ne dai matsala kun gano wannan sai ka duba ka ga son zuciya ne ka zo da shi aka ce matsala ne ko kuwa kana faɗin abin da ba su so ne amma Allah da annabi na so to ba matsala ina fata mun gano wannan da kyau wallahi ba matsala in dai na Allah kake ba komi kuma ba za ka taɓa taɓewa ba kawai taɓewa zai same ka ne idan ka sauka a ƙa'ida jama'a kuma ko da kashe kaɗin aka yi ai an kashe annabawa da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa da yawa akan wannan harkan addinin. Waɗanda suka kashe saidina Umar, su a tunaninsu Umar shi ne matsala, in an kashe Umar, to matsalansu za ta kwaranyi, da suka kashe Umar matsalan ta kwaranyi, suka yi yunƙura suka ce ba wani matsala a duniya irin Usman, in an kashe Usman matsala za ta kwaranyi, suka je suka kashe shi. yanzu matsala ta kwaranye. Aka ce yanzu ba matsalan da ya rage ko ƙwaya ɗaya irin Sayyidina Ali, suka bi Sayyidina Ali ibn Muljim ya je ya kashe shi, yanzu matsala ta ƙare masu sanda suka kashe Sayyidina Ali, aka ce ba wanda ya rage saura matsala a duniya sai Husaini, aka je a kashe Husaini, matsala ta ƙare. In ka matso kusa, aka ce ba matsala irin saddaunar ta fawa ɓalewa da sauransu, duk aka kashe su, matsala ta tsaya. in ga ƙara matsowa, aka ce babu matsala irin Malam Jafar Mahamudu Adam, aka je aka kashe Jafar, matsala ta ƙare, aka komo aka ce yanzu matsala na ƙarshe da in an gama da ita dai matsala dai ta ƙare, shi ne Malam Albani, aka zo aka kashe shi, matsala ta tsaya, to ana nan kuma za a ce kai ma matsala ne. Mun gano wannan da kyau ku, matsala ba za ta ƙare masu ba, ba za su daina shiga cikin matsala ba, ba za su daina shiga cikin damuwa ba, su ko bayan Allah za a yi ta'azarta su da abubuwa wanda ya shafi mai ɗaukaka da matsayi da shahada an Allah ya so. Yanzu wane ne aka fara cewa sai an miƙa shi ne matsala, wanzu <laughs> Allah ne, shi ne barazana, shi za ka gode ma Allah kana addini aka ce kai kaɗai ne matsala, wallahi wane inda ba shi da tuni an yi abin da ake so sai ka ce wallahi na gode ma Allah, na kai kaɗai ne matsala. to sai ka duba ka ga san zuciya kake yi kana yaɗa bid'a ne zaluntan al'umma kake yi kana zuwa musu da abin da yake fasikanci ne da san zuciya da al'adu in e ka bari wallahi har a wajen Allah kai mai matsala ne amma ka tsaya ka ce addini za a yi amma al'umma su kuma ba addinin ne suke son a yi ba wallahi kakka sake ka saurara musu ka ci gaba wallahi ko mutuwa kai akan wannan tafarki ka ji daɗi ka gode ma Allah da wanda ya ce kai matsala ne da wanda ya ce kai ba matsala ba ne ƙarshe dai kowa zai haɗe me, zai mutu a yi. Kuna fahimtar wannan da kyau ko? Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. To suka ce, ba abin da zai sa su sassauta kuma su saurara ma ƙabilan Banu Hashim sai dai a ba da annabi kawai a kashe shi, su ’yan bindiga daɗi ne, su kisa suka iya. Fa'amarahum Abu Talib, to sanda Abu Talib yayi yayi yayi suka ƙi sai ya umarce su an ya holo shu'ubahu su koma su bi can bayan gari a gona cikin dawa falabi fihi suka je suka zauna a wannan waje talasa sinina shekara uku jama'a dajin Allah haka suka zauna kalli irin zafi na sahara kalli sanyi irin na sahara kalli irin buji irin na sahara haka suka je suka zauna a wannan wajen kuma jama'a da sun san za a sanya masa wannan dokan ta ɓacin da sai su shirya amma ba abin da suka shirya ma wannan dokan ta ɓaci su ta yi, inda sun san za a samu su kaga sai su ɗan tanji kayan abinci. To, an riga an sa dokan ta ɓacin ne, za ka zo ka ji irin yadda dokan ta ɓacin take, ka auna yanzu a ce haka za a yi maka. Washtar da alaihimul bala, cikin shekara uku nan bala'i ya masu annabi tsanani, wa ƙata'o an humul aswak aka yanke siye da saidawa gare su kaf, mun gano wannan da kyau ko ba za a ƙara ce masa kanzil ba, kamar mu yanzu misali, a ce da mun ƙi sassauta mu ba abin da waɗanda ke cewa manya ne, suke cewa su manya ne, ka fahimci wannan? Ba za mu bu ba, sai a ce duk inda muke a duniya kar wanda ya ƙara saida mana ko da cizi kaga shi a abin banza ko to a ce ba a ƙara saida mana shi to don Allah yanzu ya za a yi in ma ka koma bayan gari ina za ka ce fanan ga kuɗin ba abin su yi ba wanda zai siyar maka kuna fahimtar wannan da kyau ko an yanke kasuwa daga gare su komi ya tsaya ba abin da ke kaiwa da komowa shi ne sai yake cewa fala ya ko na ta'aman ya da makka kuma ba sa barin abinci da zai shigo garin makka har ya kai gare su face an je an siye shi wala bai'an ba wanda zai ɗaga wani abu nashi wanda zai siyar ko su aiko a za a sai masa a bayan fage illa ba da fashtaruhu sai su yi gaugawa zai su siya wannan abin wa mana ohu an yasila she'un minhum ila bani hashim komi an hana ba zai kai zuwa ga kabilan banu hashim ba in sun nemi aure ba a auren masu in sun nemi kaza ba a yi masu komi annaba an hana kowa su zo karatu wajen shi su ma ji maganin da yake faɗi kowa an hana kawai alaman ba a tare wannan ɗabi'an kafirai ne ba kun gano wannan da kyau ko hatta kana يسمع aswatu nisa'ihim يتضاغون min وراء sha'abi min aljo har in ka je bayan gari za ka ji kukan mata da yara saboda bala'in yunwa kawai washtaddu alaman man aslama mimma lam yadkhul sha'ab waɗanda kuma ba su samu daman shiga wannan wajen na Abu Talib ba daga cikin musulmi da aka ritsa su masifa ya ƙara tsananta a gare su fa authaqohum aka kama su aka ɗaɗɗaure su wa azimatul fitina fitina ya ƙara nunnunkuwa gare su wa zulzulu zilzalan shadida aka fitine su aka girgiza su girgizawa mai tsananin gaske wa kana abu talibin sai abu talib ya kasance idza akhadha an-nasa madaji'uhum duk lokacin da mutane suka je za su kwanta amara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama an yattaja ala firashihi sai kowa ja kwanta sai ya ɗauko annabi sai ya kwantar da shi a nashi shimfiɗin hatta yara zalika man yana nan yana gadin annabi yana son ya ga waye zai biyo kuma ya kashe shi haka suke in sun kulle sun daina hudda da ku da taimako da komi sai ga kuma ba ku daina rayuwa ba abin da ba sa so ba a daina yi ba, to kawai shi kenan next abin da za su ɗauko mai shi ne kisa. Kun gano wannan da kyau ku? Dama shi mai da'awa ababe guda biyu ake mashi ɗaya mai sauƙi ɗaya mai tsanani. Mai sauƙin shi ne a ƙaryata shi, a ƙi yadda da shi, a ce bai iya ba, a sa mai sunaye iri-iri da ɓatanci iri-iri. Idan wannan bai yi tasiri ba, to kawai ya shirya kashe shi za su yi daga ƙarshe. Kun gano wannan da kyau ko ba wani abin da za su yi da ya wuce wannan. To, ku lokacin da ka tsaya ma da'awar musulunci aka bi ka kashe ka a haka, to ka da'awa ta yi nasara. Mun gano wannan. Sai dai kawai waɗanda suke tare da kai iyalai da ‘yan uwa da abokan arziki da ɗaliban ilimi da suke amfana, su su ce an masa asara amma kai baka yi asara ba. Mun fahimci wannan da kyau ko? To shi ne Abu Talib yake shirya wannan ta khatita da ne ce fa'iza naman nasu a mara ahadu banihi aw ikhwanihi aw bani ammihi ja ala firashi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in kowa ya bacci sai abu talib ya umarci ɗaya daga cikin ‘ya'yan shi ko ɗaya daga cikin ‘ya'yan baffannan shi sai ce je kwanta a shimfidan annabi. Mun gano wannan da kyau ku? Wa an yi ati ahadu furushihim, shi kuma sai shi abu tsala ya je kwanta a cikinsu yana nan yana gadin manzan Allah dattijo fa yana ganin waɗannan mutanen da suka iya mana haka to za su iya mana abin da ba shi kenan ba to jama'a waɗannan kafiran kun ji matakin da suka nuna ƙiyayya ga ɗan abu tsalib, kun ga matakin da suka taka na biyu na bayyana ƙiyayya ga abu tsalib ɗin da dangin shi duka haka ne yanzu in abu ya warware ya komo gida ya kamata abu tsali ba zai kafa kafa da takatsantsan da su ba? An gano wannan? To, ku riƙe wannan, ina son karatun da muka yi makon da ya gabata, kun dai ji shi ko? To, ku haɗa da wannan. Wa fi zalika amila abu tuhun lamiyya almashura almashhura allati kala fiha. To, da nan ne sai abu tsali ya rera ƙasidan nan nashi wanda take take lamiyya. wani tana ƙariya da lamun lamun ya ƙarshe walan ma ra'aitul qauma la wudda mu wa qad qatta'u kullal ura wa wasailu kun ji ko lu wa qad sarahuna bil adawati wal aza wa qad tawa'una amral aduwil muzayalu nafsi bi samra'i samhatan wa abyad ghadabin min turasil maqawilu mun gano wannan za zo mu karanta da ku ji ta tsab shi ne ke bayyana irin yadda suka mai adawa suka ci mutuncin shi suke abubuwa iri-iri ina fatan mun gane wannan da kyau ina son kai ku ne har inda za mu zo mu jona wannan hadisin da za mu tashi a kan shi ku ji duk irin waɗannan matsalolin ko ko kuma abu ɗalib sai ya waye gari ya ɗauke su a matsayin ƴan uwa inda za ka san alkufaru millatan wahida summa ba da zalika ana nan a wannan hali su annabi suna bayan gari suna ɗanɗana koɗa. Mashahi Shamu bin Amrin min bani Amir bin Lu'ai, sai aka samu wani mutum mai suna Hishamu ɗan Amr, ɗan ƙabilan banu Amir ɗan Lu'ai ne, wa kana ya sila bani Hashim fi sha'abi hufiyatan billele bi ta'am, ya kasance cikin dare yakan ɗiba abinci ya lallaɓa ya lallaɓa ya je kai masu manzan Allah ba a sani ba. Kun gano wannan da kyau ko? Shi kaɗai yake wannan aikin, ya ɗanɗe ba abinci dai a sace a sace ya kai, don in an san yana kai masa abinci shi ma ya shiga matsala. Kamar yanzu ne a ce ba a yi da kai, sai kuma a ga wani wanda yake cikin waɗancan mutanen yana sato jiki kuma yana zuwa wajenka. Kaga akwai matsala ko? To haka ya yi. masha'ila Zuhair buna abi umayya al-makhazumi. Ran nan sai ya tafi gidan Zuhairu ɗan abi Hisham al-makhazumi, shi Hisham ɗan Amur kenan, ya tafi wajen Zuhair ɗan abi umayya. Wa kanat ummuhu Atika binta Abdul shi Zuhairu, mahaifiyar shi sunanta Atika ‘yar Abdul kaga yana da dangantaka da Abu Talib kenan. wa ƙala, da Hishamu ɗan Amur ya je gidan shi sai ya ce, Ya Zuhair, haba Zuhairu, a radita an ta'akula ta'am, yanzu ka gamsa hankalinka na kwance, ka zauna ka ci abinci kai nas, wa shirubu sharab, ka sha abin sha kai ƙat, wa hawalika ga kawunanka can bi haisu ta'alam, kai ka san halin da suke ciki, ka san yanayin bala'in da suka samu kansu. kun gano wannan yanzu ka gamsu da wannan tsakaninka da Allah ‘yan uwanka na cikin matsala kai kana nan kana ci kana sha kana ƙoshi ba ka da matsala wannan ya maka kyau wannan da ke wannan magana ba musulmi ba ne fa kafiri ne faƙala sai shi zuhairu ya ce wai hak amma kai ba da kan gado fama asma'u fama asna'u me zan iya yi wa ana rajulun wahid ni ɗaya duk garin na ai sai an nemi gayya manyan garin nan wai amma wallahi law kana mai iya rajulun akhar yace Ka gani nan, da zan samu wani mutum da zai agaje ni, na qumtu fi na wallahi wannan muguwar takardar da aka rubuta na alƙawari ni kaɗai zan tsaya sai an yi biji-biji da ita an warware ta, an koma ma gaskiya, ƙala, sai shi Hisham ɗan Amru sai ya ce ana, zan taimaka maka. Zuhair da ba ya ce a nemo mutum ɗaya ko, sai Hisham ya ce gani. Mun gano wannan da kyau ko? Yanzu bukatan shi ya yi me? Ya cika, sai me? Sai aiki kawai, ai sai a fita daga ko? Kala sai ya ce, eh, Ibtagina thalithan, a kai je ka nemo mana na uku. mun gano wannan da ke ku a nemo mutum na uku ƙala sai shi hisham ya ce na ukun abul bakhtari bunu hisham akwai abul bakhtari ɗan hisham zai shiga wannan aikin Mun gano wannan da ke ku ƙala sai ce ibgina rabi'a ka nemo na hudu ƙala sai ce zam'a ibn al-aswat zam'at ɗan aswat zai shiga cikin dagar ƙala sai ce ibgina Hamisan. nemo wani na biyar kawai sai ce mut'im buna adi mut'im dan adi shi ma za a fafata da shi kala sai ce fajtama'u indal hajun nan da nan suka samu wani waje dab da harami suka suka a anan suka yi taro wata aqadu suka kulla alkawari alal qiyami banaqad sahifa cewa na muguwar takaddan da aka rubuta su ba su yadda da ita ba sai an warware ta Kun gano wannan da kyau ko? Ƙala Zuhair, Zuhair yace Ana abda'u biha, to ni ne zan fara ɓallo rikicin. Kun gano wannan da kyau ko? Ni ne zan fara. Faja'o ilal Ka'aba, da garin Allah ya waye la'asar ta yi sakaliya, shika-shikan kafirci su abu lahabi da abu jahali da sauran rukunanta kaf suka zo suka zazzauna yadda suka saba suna hira da shegantaka da zalunta mai ƙaramin ƙarfi, su kuma waɗannan matasa guda biyar suka taho. Wa muhaddi muhaddiqatun biha, su waɗannan ƙuraishawa sun ja tunga, sun zauna irin yadda suka saba. Fanada Zuhairu, Zuhairu ya miƙe sai ɗaga murya ya ce, Ya ahala Makka, ya ku mutanen Makka, inna na'kula ta'am tsakaninku da Allah za mu zauna a gari muna cin abinci wa nashrabu sharab muna shan abin sha wa nalbasu siyab muna sa tufafi wa banu hashim halaka ga ƙabilan banu hashim can suna ta hallaka a daji wallahi la aka ƙudu ya ce ina muku rantsuwa da Allah ba zan zauna ba hatta tushaqqa hadhihi sahifa qati'atu zalima har sai an ɗauko wannan takarda mai yanke zumunta a zalimar takarda an yaga ta ba mu yadda ba ba ka zai kewa ya bigi tebur kawai faƙala abu jahal sai abu jahal ya ce kazabta ƙaryanka ta sha ƙarya ɗan shegiya ba shine zagin jahilai ba ƙarya kake wallahi la tushak wannan takardar ba za a warware ta ba faƙala zam'a abu Jahl na faɗin wannan sai zam'a ya firgigi ya miƙe ya ce anta wallahi akzab kai ne mafi ƙarya tsohon banza ma radina kitabata ha hina kutibat ai ba hannunmu mu matasa sanda aka rubuta ta a zo a nuna mana inda muka sa hannu ba hannun ma ciki makaryaci kawai ka ce ba za a yaga ba sai an yaga ta mun gano wannan da kyau ko wa qala abul baktari sai abul baktari ya ce sadaka zam'a kai ba wanda ya taba faɗin gaskiya a garin nan irin zam'a lanar da ma kutiba abin da aka rubuta gaskiya ne ba hannun mu ciki mun gano wannan da kyau ko wala nuqaru alaihi kuma wallahi ba za mu ƙara amincewa da wannan ba faƙalar mutsimu buna adi sai mutsimu ɗan adi ya ce sadaktuma gaskiya fa kuka faɗa ni ma tunani na kenan waka zaba man qala gaira zalika duk wanda ya faɗi magana saɓanin wannan a garin nan kowa ya ƙarya yake yi nabrau ila min minha wa mimma kutiba ha ko mun barranta zuwa ga Allah ga wannan takardan da duk abin da ke cikinta ba hannunmu Kala Hisham bin Amr. Hisham Dan Amr ba shi ne ɗungulo rikicin ba yana can ƙasa. Sai ya ce na hawa zalika ya ce to, in dai ana son gaskiya maganan ku ne gaskiya saɓanin da kuma gaskiya ba gaskiya ba ne. Kaga za ce to kaga wannan mai hankali ne ku kira shi taro. Kuna bayyantar wannan da kyau ko? Kala Abu Jahal. Abu Jahal ya ce dukkan ku nan kowa ya suranta yadda manyan garin suna zaune suna ganin abin da ake wannan yana kaɗa kafa wannan yana ciza yatsa kowa na tunanin waɗannan yaran wai me suke nufi kuna fahimtar wannan da kyau ku suna ta yin abubuwa ga su Abu Jahl ya ce haza amrun hmm, wannan al'amari ne kad bi bilailin mitin suka yi da daddare mun gano wannan da kyau ko mitin ɗin dare ne wannan to wira fihi zama suka yi hada haɗa plan ne, da gere hadal makan, ba anan nan suka shirya shi ba. Mun gano wannan ne ku? Wannan plan ne, ka ji makiri har ya ɗagu. Mun gano wannan ne ku? Plan ne aka shirya, mm, to, ba mu yadda ba. Wa ba a sallahu ala sahifatihim aradatan. ana nan sai Allah madaukin sarki sai ya aiko gara, ta bi wannan takaddan sulhun da aka rubuta a majalisar ɗinke duniya. Falam ta taruk ismallahi illa lahasadhu garan nan ba ta bar duk inda sunan Allah ya bayyana a cikin takaddan ba sai ta cinye shi, kinan ba hannun Allah ciki shi ma. Wa baƙiya ma fi hamin shirkin wa zulmin wa qati'a sai aka bar sauran rubutun da ke ɗauke da kalmomin shirka da zalunci da kuma yanke zumunta. Wa attala Allahu Rasulahu sallallahu alaihi wa alihi sallama bi sahifatihim sai Allah ya nuna ma annabi wannan takardan duk gara ya cinye inda sunan Allah yake. Fadakara zalika li ammihi sai annabi ya gaya baffan shi Talib faƙala sai ce la wa thawaqibu ma kadhabtani mun gano wannan da kyau ke ce kai To, ni dai na san baka taɓa man ƙarya ba, ka tabbatar da abin da ke gaya ma annabi ya ce ƙwarai da gaske, na tabbatar Allah di ya turo gara ta cinye duk inda sunan shi yake. Ku riƙe wannan kalman da kyau. Fanɗalaka yamshi bi isabatin min bani Abdulmuttalib, sai Abu Talib ya ɗibo su gayya daga cikin ƙabilan Abdulmuttalib suka shigo gari. hatta atal masjid suka iso masallacin harami wa huwa hafilun min ƙureshin ya cika dankam Tinda ga waɗannan yaran sun zo sun ce ba su yadda ba waje zai ƙara cika ya batsa kenan lokacin ana cikin wannan ƙadiyya sai ga abu ɗalibi ya iso da jama'a falamma ra'auhum zannu annahum kharaju min shiddatil hisar da suka gansu ko sai suka ɗauka wai takunkuminsu ne ya tsanani sun fito ne don su zo su ban haƙuri su nemi agaji. Wa'atau liyata'amuhum liyatsohum Rasul sallallahu alaihi wa sallama wasu suna ganin sun zo ne don su ba da annabi. Fatakallama Abu Talib, kowa ya shiru, Abu Talib ya fara magana faƙala ya ce, Kada hadatha amrun, wani al'amari ya faru, la'allahu an yakuna bainana wa bainakum sulha. mai yiwa shi zai zama sulhu tsakaninmu da ku, fa'ato bi sahifatikum, ku je ku ɗauko wannan takaddan da kuka rubuta na kun na hudda da mu, wa inna ma ƙala zalika khashyata an rufi fiha qabla an a biha yace ya faɗa haka ne saboda in ya faɗa abin da ya faru suka je suka gani to za su yi ƙin ɗaukowa fala tuna biha sai suke kawo ta fatau biha mu'ajjabina suka zo cikin gaugawa cikin farin ciki wala yashkuna anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama madafu'un ilaihim ba sa shakkan za a ba su annabi qalu suka ce kada ana lakum an an tafi'u wa tarja'u khataran li halakatan li halakatu qaumikum yace haba jama'a lokaci ya yi maku, da ya kamata ku natsu ku koma zuwa ga abin da yake shine mafi haɗari da zai hallaka al'ummanku, su ba suke wannan jawabin, wai annabi ne haɗarin da zai hallaka masa al'umma. Faƙala Abu Talib ya ce, kuma amran fihi nasafa, zan maku bayanin a cikin shi da za a samu adalci da kuma daidaituwa tsaka-tsakiya. In nabi ni akhbarani ya ce ɗana ya ban labari walam ya zibni ni ko bai taɓa man ƙarya ba an laha azza wa jalla bari min hazihi sahifa cewa ba hannun Allah cikin wannan takardan allati fi aidikum takardan da ke hannun naku wa annahu maha kullis min lahu fiha duk wani suna na Allah da ke cikin takardan nan Allah ya cire shi mun gano wannan kuma takardan na hannunsu wata raka ha gadarikum yaudaranku ne kawai a ciki amma Allah ya cire hannun shi wa atikum da bala'in da ko kawo na yanke zumunta fa in kana ma qala haqqan in abin da ya faɗi gaskiya ne fa wallahi la nusallimuhu ilaykum hatta mota an akhirina ce wallahi ba za mu juya mai baya ba har sai na ƙarshen mu ya ƙare wa in kana alladhi yaqulu batilan in ku abin da yake faɗi ba daidai bane da fa'anahu ilaikum za mu ba ku shi fataktuluhu ku kashe shi a wista jibutumuhu kuma ko jefe shi za ku yi ku je ku jefe shi duk abin da za ku yi mashi Ƙalu sai suka ce ƙadar radina mun yadda fa fatahu as-sahifa suka buɗe wannan takardan fa wajadu ha kama khabara sai suka same ta kamar yadda annabi ya bada labari faƙalu suka ce hada sihirun min sahibikum sihiri ne ya yi. ai Muhammadu ya iya sihiri In innaka la tahdi man aha babta. kaga tun daga ne ya kawata Abu Talib shi ne. Ke ya musulunta kun gano wannan da kyau ko walakin Allah ya hadi man sha. wala shiriya a hannun Allah take shi sa duk yadda kake kokarin tattare mutane daga shiriya ko rabu da su wallahi malam rabu da su wanda Allah ya nufi zai shiri ko ko ka hana shi wallahi sai ya shiru in zaka ce wani ka daina zuwa masallaci kaza waje kaza waye kaza waye kaza wallahi ba za ka iya ba duk sharri da kage da zaka yi ka bari ka bar mutane kun gano wannan da kyau ko sanda yake cewa wani kar ya je ya ji wani kuma sanda yake son ya baro unguwansu ya zo ya ji kuna fahimtar wannan ka rabu da mutane kawai jifa sun gani kiri da muzu ido ido sai suka ce me sihiri ne fartakasu wa adu ila sharri ma huwa alaihi sai kuma sai koma ma abin da ma ya fi wannan sharri fatakallama inda zalika nafarul ladina ta'aqadu to daga nan ne waɗannan mutum biyar da suke alkawarin sai an warware wannan takarda suka samu bakin bagana kama ta kaddama wa qala abu talibin shi'ran yamdahu nafarul ladina ta'aqadu ana abu talib ya rera baitin waka yana yabon waɗannan matasa ɗin, ala naqd sahifa kan tsayin daka da suka yi cewa wannan takarda sai an warware ta wa yamdahu najashi minhu yace jazallahu rahatan bil ta taba'u, ala mala'in yuhuda mujrimun wa yurshadu a ana alaiha kulli sakarin ka annahu ma mashafi zufrafin dar'i ajrada qa'adu ladai janbil hajuni ka annahu muqawalatan bal hum a'azzu wa amjadu haka ya dinga yaban abin da ya faru ina fatan mun gano wannan da kyau wa kharaja bahu banu hashim min sha'abihim wa khalatu nas sai kabilan sa annabi suka fito daga inda aka sa masu dokar ta ɓaci suka ci gaba da mu'amala da mutane wa kana khurujuhum fi sanata ashar min al-hijra sun fito ne shekara na goma mun gano wannan da kyau ko minan nubuwa annabi ya cika shekara goma da zama annabi saura shekara nawa ya bar maka shekara uku wa mata abu talib ba da zalika bi sittata ashhurin bayan fitowa daga wannan wahalan da aka ci da wata shida abu talib ya kwanta ya mutu mun gano wannan da kyau ko wa da khadija ummul mu'minin radiyallahu anha da mota abi talib bi ayyamin bayan 'yan kwanaki kaɗan ita ma khadija ta kwanta ta rasu an haɗa ma annabi goma da arba'in kenan mun gano wannan da kyau ko fashtaddal bala sai bala ya ƙara tsananta ga manzon Allah to ku take mana tarihin anan ku gano wannan da kyau ko yanzu Abu Talib bayan an janye masu dokan ta ɓaci da wata shida cutan ajali ya same shi tsakani da Allah ya kamata ya manta makircinsa Abu Jahal, ya kamata duk abin da suka zo da shi ya karɓa, to barkaci, ɗauko a kamun jana'is ɗinka. Anil Musayyib bin Hazun bin Haznin radiyallahu anhu ƙala, lamma hadarat Abu Talibin wafatu yayin da mutuwa ta iska Abu Talib جاءه رسول sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya zo mashi wa huwa ala firashil mauti ya same shi yana gargaran mutuwa fa waje da indahu aba jahal daga zuwa sai ga abu jahal a wajen mun gano wannan wa abdullahi ibn da abdullahi dan abu umayya har sun zo kaga sun manta abin da suka yi a baya mun gane wancan dagan da aka sha fartu sun manta da ita amma yanzu da an samu aduwul mushtarak makiyin da aka haɗa kai za a yaƙa fitintinin da ke tsakanin su yanzu aka yi irin na yahudawa lan yada khulal jannata illa man kana hudan aw nasara ina fatan mun gane wannan da kyau cin daga makiyi mai karfin tsiya wanda kowane takadari ya ware shi kaɗai ba zai iya ba to dole sai an haɗa kai kun gane wannan da kyau ko ku bar su fashtaji kulla majima'i. sai sun gama haɗuwan sun malayakum amurkum alaikum gummatan sun maƙadu alayya falatan zoro ina fatan mun gano wannan da kyau duk sai sun gama haɗuwan za mu daka wata ƙazama sura ina fatan mun gano wannan da kyau sai ai hargagi da kururuwa da raki irin na namijin zaki ka taɓa jin kukan zaki in yi kuka duk ‘yan namu mutuwa suke yi. Ina fata mun gano wannan da kyau, zaki in yi kuka, duk ƙananan bisashe irin su birai, kai damisa ma sai ta mutu, in da ji kukan sarkin dawa. Kuna fahimtar wannan da kyau ko? Allah ya sa mu dace. Wai kawai sai ga sun ɗan lallaɓo sun zo wajen manzan Allah, a wajen Abu Talib, shigo manzan Allah shi ma ya iso. wa qala sallallahu alaihi wa wa sallama sai annabi ya ce ya am ya baffana innaka azzun nasu alayya haqqan innaka azzun nasu alayya haqqan yace duk mutanen duniya ba wanda yake da haƙƙi mafi girma a kaina irin ka, wa ahsanuhum indi yadan ba wani a duniyan nan wanda ya kyautata min irin yadda kai kyautata min wala anta a'zamu alayya haqqan min walidi kuma wallahi irin haƙƙin da kake da shi a kaina har iyayena ba su abin da kai kai man ba to haƙƙin da kake da shi ni in maka biyayya yanzu ko to sama da irin haƙƙin da ma zan ma iyayena ne inda suna nan qul la ilaha illallah ci ba abin da zan iya baka yanzu na sakamako sai dai ka ce la ilaha illallah jama'a duk mutumin da ya zauna ya karantar da kai la ilaha illallah ya koya maka hanyar da zaka san Allah to ya gawa maka komi duniya da lahira annabi bai da abin da zai ba Abu tsalib ni irin kyautatawan da ya mai kaji fa irin wannan abin da yake so kawai shine haɗa alaƙan shi mai kyau da mahalicin shi a sai wani ya haɗa alaƙanka da ga kyakkyawan alaƙa sai wani ya baka abin zaman gari sai ka ce yawa kaga mutumin Allah nan mun gano wanda da kyau ko eh wani dan falla maka dala ce riƙa sai ka ce in mm, kaga mai kaunan mu nan mun gano wanda da kyau ko shin da wannan ne ya bamu abun duniya shi ko wannan abun zaman lahira ya bamu saboda ka ba mu da maki irin wannan kaga wannan alama ne daga cin alamu akwai motsuwan hankali salimin mutum bai kamata ya wannan ba iyakan abin da annabi zai iya ba abu talib kenan ya ce meme la ilaha illallah iyakanta kenan duk wanda ya baka wani abin da sabanin wannan batar da kai yayi kalimatan uhajju biha indallah kalma ne wanda zan tsaya a wajen Allah in yi shaidan ka da ita ka samu shiga aljanna Faƙala Abu Jahal, sai Abu Jahal wa Abdullahi bin Abi Umayya da abladan ɗan Abu Umayya suka ce, Ya Abu Talib, ya Abu Talib, a targaba an millati Abdul Muttalib, za ka kyamaci addinin iyaye da kakanni ne? Mun gano nan da ka ji matsiyata, ba su fahimci addinin Abdul Muttalib da suna kan addinin ne, suka kore shi bayan gari da dangin shi, duk sun manta da wannan, duk bala'in da aka yi da fartin da aka sha da kome duk sun manta suka yi mai wancan abin yanzu ya da zai mutu yana gaban wuta da aljanna kuma ƙoƙari suke sai sun ingiza shi wutan mun gano wannan da kyau ko to shine sai yake cewa wara jaha anna abdullahi bana abi umayya kada mata alal islam warrajih malin ya ce ƙarshe dai aka waye gari abdulmuttalib ya mutu kafirci ba mun gano wannan amma shi Abdullahi ɗan Abi Umayya fa daga baya sai zo yi musulunta. Kun gano wannan da kyau ko? To, ba ka da yadda ka iya yanzu ya zama sahabi da sai ka kulla wata jaka ka tura mai. Kun ka tura kai ma ka zama mai zagin sahabi. Ina da mun gano wannan da kyau. Amma ka ji ba, ya kai wancan ya yi me, ya baro. Falam ya zalla Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama A annabi bai gushe ba ya ha alaihi yana mai tallan la ilaha illallah wa yu'idu lahu tilkal maqala su kuma sa Abu Jahal suna maimaita mai wancan kalma hatta qala Abu Talibin har sai da Abu Talib ya ce wa huwa akhiru ma takallama bihi shine ƙarshen abin da ya faɗi ƙala ya ce bal huwa ala millata Abdul Muttalib ya ce rabu da ni ina nan akan addinin Abdul Muttalib وأبى أن يقول لا إله إلا الله يكي فقل لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي سيف ساتي أما والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك yace zan taro kan maka gafaran Allah muddin dai Allah ba hana ne ba mata ala shirk Abu Talib ya mutu akan shirka wa kharajan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya fito fa nazala alaihi qaulullahi ta'ala sai faɗin Allah maɗaukin sarki ya sauka gare shi ma kana linabi bai dace ga wani annabi ba wallazina amanu da duk wanda ya imani da wannan annabin an yastaghfiru lil mushrikina su roƙan ma mushrikai gafaran Allah walau kanu uli ƙurba komin kusantakan waɗannan mutane da su su ne na kusa, min ba'ad ma ta bayyana lahum annahum ashabul jahim bayan al'amari ya bayyana masa ƙarara cewa ‘yan wutan jahannama ne. Aya ta ɗari da sha uku cikin Sotu Tauba. Wa an fi abi ɗalibin, faƙala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, kuma har ila yau sai a ƙara saukar ma wannan aya a kan lallashin shi don gane da mutuwan Abu Allah ce, naka la hadi man hababta, kai Muhammadu ba ka iya shiryar da wanda kake so, walakin laha ya hadi man ya sha, sai dai Allah yana shiryar da wanda yake so ne, wa huwa a'lamu bil muhtadin Allah shi ne mafi sanin wanda ya cancanta a shiryar da shi. Mun gano wannan da kyau ko? wallahi da Allah ya so la amana man fil ardi kowa da ya imani wallahi amma ba haka Allah ya nufa ba kowa da sai zama mai imani kawai shikenan an huta duk wani ɗirkaniya ma ba za a ƙara samu ba amma shi Allah madaukin sarki ba fa haka yake nufi ba in kai kuma kace haka kake nufi to sai ka je bayan gari ka je ka samu filin Allah can ka yi halittinka da irin yadda kake son su zama sai da waɗannan ba kai ka yi su ba kuma wallahi duk yanda ka so mutum ya zama ko duk za gama hayaniyanka ne fa tunda zuciyanka ba kai zuciyan ba kai kai ta ba dama yana da wani tunani a zuciyan kai ka zo kai mai karerai da yaudara ya sauka da kan abin da yake bi ko ana nan wani zai zo mai da gaskiya ko da wani tunani kuma zai ƙara bi ko kuma Allah saukan mai da wata shiriyan da duk hayaniyan da ka sa mai ba ta zauna ba ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa kawai in ka zo wa qulul nasi husna ku gaya mutane gaskiya ku rabu da su in sun ɗauka ruwansu in sun yi watsi da ta ma ruwansu shi sa kana son ka mutum ya zama mai imani iri kaza ne ka halicce shi kawai shi nan ka zauna lafiya amma mutum kawai sai je ya zauna yana tunani ya halicci wasu mutane a tunanin shi ya ce haka yake son su zama sai zo tar da halittar da ba shi ya yi ba sai ce wasu zama irin wannan tunanin nashi ƙaryanka ta sha ƙarya zama za ka yake ta karantar da su na adadin rayuwansu in ka same su ‘yan shekara ishirin ishirin ne to ka shekara ishirin, in ‘yan shekara goma goma ne ka shekara goma, in shekara talatin talatin ne ka shekara talatin, ka gwada ka gani. Mun gano wannan da kyau ku? Haka Allah maɗaukin sarki ya gaya ma annabi ba ka iya haɗa zukatan mutum biyu, walau an fakta mafil ardi jami'an, ko da haka ta ba su kuɗi ne fa, wala duk sai ka gama ɓari da kuɗin kuma su ce ba su san wannan ba. Ba ka iya walakin Allah allafa bainahum. Allah maɗaukin sarki shi ke yi, shi sa kowa ya makan shi ƙiyamun laili. Allah shiryar da mu, shirya ta Allah ce, aya ta hamsin da cikin sotar ƙasasi, idan la ya salatu, mala ce bai halatta yin sallah ba alal mushrikina ga mushrikai wal kuffar da kafire wal munafikai da munafikai wala ya juzu aidan an yastaghfira lahumul muslimun kuma bai halatta musulmi je su wa addu'a Allah ji gansu ba. kun gane kafiri ne ya mutu babba a ƙasa kuma dole ne musulmi ya je wajen sai a ce ka je ka yi mai addu'a haramun haramun ne ka yi mai addu'a in ga je ka riba kai kawai kana alhini ikon Allah a ranka kai shiru cin da kana tsoron su mm, yanzu wannan katin kafirin wuta zai shiga mm, mm, sai ka ɗan yi mimi da baki kan zai annabi ya ce in gaya maka kai ɗan wuta ne sai ka ce masu kai I'm so sorry. <laughs> Mun gano wannan kyau ko? Sorry yana ce hannun su wala kiri, ina fata mun gane. Ko jawabi za ka yi, in gada sai ka san jawaban da za ka yi wanda ba za ka fusa ta Allah ba. Ce mutumin nan ya ƙare rayuwar shi bauta ma al'umma da bauta ma ƙasa. Kai, kai, kai, kai, kai, kai. Haka dama duniya take, yanzu ke duniya abin da za ki ma irin waɗannan ‘yan kishin ƙasar kenan. kai kai kai kai kai kai sai ke shiru kai ta alhini ka kirkiri wani kukan ƙarya a ji ma ka kasa magana zai ce kai soyayya ta kai soyayya kai ko nan kuwa kana gaya masu cewa ba ka sani wallahi nan gasa annabi ne ya ce in za ka wuce makabartan kafirai to kai masu bishara annabi ya ce duk yan wuta ne <laughs> mun gano wannan da kyau in gaje kabarin dogon yari in ya tabbata arni ne haka za ka gaya mashi bani haka zai haƙura ya ji mun gano wannan wa ana shi imani wa ya ana shi ko mutane zai ce wani kafa wannan laifi ne addinin mu ne fa kuma an ce ƙasa ana da yancin yin me yin addini shi zan yi addini haka aka ce in yi amma an ka san kana hakin gwamnati za su kore ka sai ka san hikiman da za ka yi kaɗan zai da ka ɗan wayance an ce ka yi addu'a irin na musulunci akwai adda irin na musulunci Allahumma izal islama wal muslimin wa adilla shirka wal mushrikin wa dammir kaida ada addini wa zir ibadikal muwahhidin allahumma khsihim adada wa badada wa la tubqi minhum ahada sai ka subhanaka allah sai sai su shafa ya dama afa ahada amma yamshi tsawiya wanda yake tafiya da ka zai daidai da wanda yake tafiya hankali kwance <laughs> ba zai yiwu ba Allah ba ɗauke zargi ya sa mu dace irin wannan ne daga je makabarta daga gaji mutu ya ce Allahumma wai wai addu'a mamaci ne ba yake daga ji rabbana anzal alaina ma'idatan mina sama kaji makwadaici a makabartar da za a saukar muku da abinci ina fatan mun gano wannan da kyau wanda kuna lana idan li awwalina wa akhirina kaji daga ce wani ba yahudi Allah ya sa mu dace in ka ce ba daidai bane sai a ce wai qur'ani ne yake faɗa da shi wannan sai ka ce haka Allah ya ce a yi dole ne a riƙa gyara wa mutane wasu kurakurai da suke yi domin in sun gyara kuskuren ko kai kai nasara kuna fahimtar wannan sau da za ka samu alheri in sun yi gyarawa ko still kai kai nasara cinda ka yi aikin Allah ka faɗa za a baka ladan ai shi malami bai taɓa taɓewa ba wallahi malam bai taɓa ba in dai ya faɗa to sai ya tafi da ɗan wani abu in dai dan Allah ya faɗa ko ka ɗauka, in dai ka ɗauka ne to riba zai ƙaru, in ba ka ɗauka ba dai still dai ya yi me, ya faɗa. Wannan kuma ya rage naka, shi sa Allah ka azata mu aiki da abin da ake gaya mana. Ka san in kana kan kuskure, gyaran kuskure yana da wahala ne, sai in Allah maɗaukin sarki ya zaɓe ka fa, wala za ka iya. Ka ji magana cewa kana aikata kaza ba kyau, kuma wanda yake faɗin wannan an riga an gamsar da zuciyanka ba ka san shi, kuma ka iya ɗaukan ba kyau ɗin nan ka gyara. to wallahi kai ba ƙaramin wanda Allah ya zaɓa ba Allah, ba ƙarami ba ne, ah, ba da ku ne na karanta ba da mata ne muka karatu, abu mahazura, a sanda ya ji annabi sun je Hunain suna kan hanyar dawowa. Suka ji Bilal na kiran sallah sai suka karga kwaikwayon kiran sallan da shigantaka, annabi ya sa aka kira su. da suka zo ya sa kowa daga cikinsu ya kira sallah ce shi ne na ƙarshe da ya kira dama shi ma annabi yana neman mai daɗin sauti ne wajen kiran sallah ka san ana neman mai daɗin sauti ne wajen kiran sallah sai dai abin ya kama ku bayan da za ku iya an sanya wani mai kamar goge to sai a hakura da shi na fatan mun gano wannan da kyau amma ana son hasnin saut sayyitan to sai annabi ya ce kira ya ce wallahi ba abin da ya tsana a duniya irin kiran sallah da annabi a duk duniya ba abin da ya tsana kun gano wannan to kuma an ce je kira sallah ya ce annabi ya shafa kan shi mai addu'a ya shafa fuskan shi haka har zuwa kirjin shi har zuwa ƙasan cibiyan shi annabi ya mai addu'a ya ce ai da annabi kuma ya sa hannuwa aljuhu ya ciwo wata ‘yar jaka cike da azurfa ya jefa min ya ce ai sai ji a duniya ba wanda nake so irin manzan Allah. Mun gano nan da kyau ko? ko ka yi wa'azi ka ce kaza in kuma kana da jaka sai ka riƙa bayarwa ka sa ko mutumin da in talauci ya talauciyarsa yadda zai kawai zai zagi ubanka ina ba don mun gano wannan da kyau sai ɗauka kai da ka kala bai talaucin bai san kuma kullum min indillahi ba Muna fahimta shine annabi ya ce je ka ka riga kiran sallah sai ce to annabi a sa ni in zama ni ne ladan na masallacin Ka'aba kan ka ce kwabo manzon Allah ya naɗa shi ne ladan mun gano wannan da kyau ko kuma har yau danginsu su ke kiran sallah a masallacin Ka'aba har yanzu da nake maganan nan mun gano wannan saboda me ai ba dan kaɗai ba ƙa'ida in mutum shi ke abu a musulunci ba a cire shi mun gano wannan da kyau ko in kaga an cire shi shi ya cire shi amma ba a cire shi sam in ka zo waje to kana nan har abada in ka sake ka ja baya ko, Allah sai ya kawo wanda ya fi ka. Ai, ƙa'ida ne na Allah, duk alherinka in ka bar wajen sai Allah kawo wanda ya fi ka. Ƙa'idan Allah ne, duk yadda ka ga ba daidai shi sa annabi da ya kira mutanen Madina ya ce, bayana za ku ga san rai, za ga kaza, za ku ga kaza, za ku ga kaza abin da bai kamata ba a yi, amma annabi ce ku yi haƙuri. Kun gano wannan da kyau ko? Yanzu duk wanda ya je aikin hajji ba a kai shi Madina ba sai ya ga kamar bai je ba. haka ne ko ba haka bane sai ya leka je saboda sun tsaya ma Allah Allah ya tsaya musu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum